daga nan tehran radio voh hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Alhamis da fatan an waye gari cikin kushin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su. Akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye-shiryen namu. Akwai shirin na duniyar mu a yau wanda da shi zamu fara daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin mu masu saurare. bayan nan kuma za mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da dar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da 'yan dakikoki kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne ake gudanar da idin ƙaramar sallah a mafi yawan ƙasashen musulmi na duniya. ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif yana gudanar da wata ziyara aiki a kasar syria babban malamin addini na kasar iraki ya yi kira zuwa ga taimakon al'ummar palestino to yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake akasarin kasashen musulmi na duniya suna gudanar da bukukuwan idan karamar sallah a yau kasashen musulmi da dama sun sanar da yau alhamis a matsayin ranar idin karamar sallah bayan kammala azumin watan ramadana mai alfarma da gaske manyan kasashen musulmi waɗanda suke gudanar da sallar idi a yau kuwa akwai kasashen saudiya iran masar da dai sauransu kamar kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da suka hada da najeriya tanzania afirka ta kudu da makamantansu suka sanar da yau din a matsayin ranar idin karamar sallah musulmi da dama ne dai da suke zaune a kasashen turai suka sanar da yau a matsayin ranar irin karamar sallah a kasashen da suke da hakan ya hada da kasashen amurka burtaniya faransa austria jamus Kanada da dai sauransu a wasu kasashen za a gudanar da sallar idi bisa kiyaye ka'idoji na kiwon lafiya domin kaucewa yaduwar cutar corona yayin da kuma a wasu kasashen an sanar da cewa ba za a gudanar da sallolin idi a masallatai ba kamar yadda kuma ba za a gudanar da taruka na shagulgulan sallah kamar yadda aka saba ba ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif yana gudanar da wata ziyara aiki a kasar syria a jiya ne ministan harkokin wajen kasar ta iran ya fara ziyara a birnin damascus fadar mulkin kasar syria domin gudanar da ziyara aiki inda yake ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar bayan isar sabinin damascus a yammacin jiya laraba ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya gana da takwaransa na ƙasar syria faisal mikitad bayan kuma ya isa fadar shugaba bashar al-assad inda suka gudanar da tattaunawa ta musamman zarif da assad sun tattauna batutuwa waɗanda suka shafi alaƙa tsakanin iran da syria da kuma hanyoyin da za a bi wajen ƙara bunƙasa wannan alaƙa a dukkanin ɓangarori musamman ma abin da ya shafi harkoki na tattalin arziki kasuwanci da kuma bunƙasa masana'antu baya ga haka kuma sun tattauna halin da ake ciki a kasar ta siriya a bangaren yaƙi da ta'addanci da kuma nasarorin da aka samu wajen karya lagon 'yan ta'adda a kasar duk da irin tarnakin da kasashen amurka da turkiya da isra'ila suke kawowa a kan hakan a nasa bangaren minista harkokin wajen kasar siriya faisal bikidad ya bayyana cewa ziyarar ta zarif tana da matukar muhimmanci domin kuwa ta zo ne a daidai lokacin da yankin yake fuskantar matsaloli masu tarin yawa musamman ma matsalolin tsaro da isra'ila take haifarwa a yankin da kuma kisan kyashin da take yi akan al'ummar falastinu wanda akwai buƙatar ƙasashen duniya masu 'yancin siyasa su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkara wannan lamari to jama'a masu harika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio boh a birnin tehran babban malamin addini na kasar iraki ayatollah said ali sani ya yi kira zuwa ga taimakon al'ummar palestino marasa kariya a cikin bayanin da ofishin babban malamin addinin na kasar iraki ayatollah said ali sani ya fitar a yammacin jiya shehin malamin ya yi kira ga dukkanin musulmi da ma sauran al'ummomin duniya masu lamiri da su taimaka ma al'ummar palestino wajen takawa isra'ila birki akan kisan kiyashin da take musu bayanin ayatollah sani ya yi ishara da irin mawuyacin halin da gwamnatin yahudawan isra'ila ta jefa al'ummar falastinu a ciki tsawon shekaru fiye da saba'in wanda kuma har yanzu falastinawa suna cikin wannan mawuyacin hali a cikin bayanin nasa ayatollah sani ya yi allah wadai daga kausan murya dangane da hare-haren da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar Falasɗinu a halin yanzu a yankin zirin gaza birnin kudus da sauran yankunan falastinawan ya yi isharar da keta alfarma wurare masu tsarki da isra'ila take yi musamman a cikin watan ramadana mai alfarma da hakan ya hada da masallacin kudus alkiblar musulmi ta farko mafi muni akan haka kuma shine shekar da jinin musulmi a cikin wannan wuri mai alfarma a cikin watan ramadan da ƙarshe ayatollah sani ya yi kira ga sauran bangarori na ƙasa da ƙasa da su sauke nauyin da ya rataya akan su dangane da halin da ake ciki a Falasdino. a birane daban-daban na duniya al'ummomi suna gudanar da jerin gwano da gangami domin nuna takaicinsu da kisan kiyashi da isra'ila take yi wa al'ummar palestinin kamfanin dillancin labaran ekina ya bayar da rahoton cewa a jiya ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da gangami a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu da masu biranen ƙasar domin yantar da allah wadai da kisan kiyashi da isra'ila take yi akan al'ummar palestino marasa kariya rahoto ya ce ƙungiyoyin musulmi da dama da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da magoya bayan jam'iyyar gurguzu ta ƙasar afirka ta kudu ne su ne suka gudanar da wannan gangami kamar da kuma wasu daga cikin ƙungiyoyin lauyi masu zaman kansu sun shiga cikin jerin gwanan inda suka tar da abin da yahudawan isra'ila suke yi na kisan fararen hula a gaza da sauran yankunan falasɗinawan jami'ai da dama a cikin gwamnatin kasar afirka ta kudu daga jam'iyya mai mulki da ma sauran jam'iyyu da suke da wakilci a majalisar dokokin kasar duk sun yi allah wadai da wannan ta'asa da isra'ila take tafkawa a kan al'ummar palestinu a birane daban-daban na kasashen duniya da hakan ya hada har da kasashen turai ana ci gaba da gudanar da irin wannan gangami da jerin gwano inda ko a jiya laraba an gudanar da irin wannan gangami a biranen washington da new york na kasar amurka da kuma wasu birane na kasashen canada da suka hada da birnin toronto an kuma gudanar da irin waɗannan gangami da jerin gwano a birane daban-daban na kasashen faransa jamus austria da dai makamantansu ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shashen da muke dauke da su inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi rubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin fashin baki a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan. ayi saurari lafiya. duniyarmu a yau.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 isra'ila kan al'ummar Falastino. da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Shugaban kasar Turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya gudanar da tattaunawa ta hanyar wayar tarho da shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falastinawa Mahmud Abbas da shugaban ofishin siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas Ismail Haniya kan batun matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka kan masallacin aksa da al'ummar falastinu musamman mazauna birnin kudus da aka mame a bayanin da majiyar fadar shugaban kasar turkiya ta fitar ta bayyana cewa a ranar litinin da ta gabata shugaban kasar rajab tayyip erdogan ya gudanar da tattaunawa da shugaban hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falastinawa da shugaban bangaren siyasar gwagwarmayar musulunci ta hamas kan irin matakan wuce gona gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka kan masallacin aksa da falasinawa musamman mazauna birnin kudus inda shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana matakan wuce gona da irin da ta'addanci tare da yin tofin alatsi ne kan zaluncin da aka ɗauki tsawon lokaci ana aiwatarwa kan al'ummar falasɗinu kamar yadda shugaban kasar turkiya ya ɗauki alkawarin kare yin ƙoƙarin ganin ya zaburar da duniyar musulmi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan hanzar hanzarta ɗaukan matakan taka burki ga ayyukan ta'addancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Rajab Tayyip Erdogan yana mai jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da kasancewa a matsayin mai kare batun al'ummar Falasɗinu tare da haɗa kai da abokanta wajen kare hurumin masallacin Aksa mai alfarma. Tun farkon wata Ramalana rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da tsagerun Yahudawan Sahiyoniya 'yan kaka gida suka fara ɗaukan matakan wuce gona da iri kan masallacin aksa da musgunawa falasinawa musamman a yankunan babul amudi hayyu shek jarra da kuma yankunan da suke kewaye da masallacin aksa a safiyar ranar litinin da ta gabata rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai farmaki kan harabar masallacin aksa inda ta ɗauki matakan wuce gona da iri kan falasinawa da suke gudanar da ayyukan ibadu a cikin masallacin inda suka jikkata mutane fiye da 300 sannan bayan wasu sa'o'i tsagerun yahudawan sahayoniya suka farma masallacin da sunan gudanar da bikin ranar hada dukkanin gudus a matsayin birni guda mallakin su tare da cin zarafin falasɗinawa da suke gudanar da ayyukan ibadu a cikinsa rahotanni sun bayyana cewa a lokacin da rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta farma masallacin aksa ta harba iskar gas mai sanya hawaye da harsashe masu roba kan falasɗinawa baya ga farma bangarori daban-daban na masallacin da nufin tarwatsa masu gudanar da ibadu da musguna musu shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya jaddada tofin alatsi ne kan wannan hare-haren wuce gona da iri kan masallacin aksa da musgunawa falastinawa masu gudanar da ibadu a cikinsa yana mai fayyace cewa duk wani mahaluki a duniya da baya goyon bayan masallacin aksa da falastinawa to ya ha'inci kansa da fifita goyon bayan kisan gilla rubutun da ya yi a shafin sana totar shugaban kasar Turkiyya, rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa muna yin tir tare da kakkausar suka kan matakan wuce gona da iri da haramtacciyar kasar isra'ila take ɗauka kan masallacin aksa alƙiblar mu ta farko a kowane watan ramalana mai alfarma kuma muna ƙara jaddada matsayin mu na goyon bayan 'yan uwanmu falastinawa a dukkanin hali da kangin da suke ciki hakanan a jawabin da shugaban kasar ta turkiya rajab tayyip erdogan ya gabatar a birnin ankara fadar kundin mulkin kasar ya tabo batun matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka kan falasinawa da hakan ya kai ga jikata falasinawa fiye da ɗari uku yana mai bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yar ta'adda ce mai ɗauke da ɗabi'ar dabbobi erdogan yana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila yar ta'adda ce mai ɗabi'ar dabbobi tana farma falastinawa musulmi babu ruhin ɗan adamtaka a birnin kudus saboda suna kare gidajensu da garinsu game da wurare masu alfarma ga dukkanin mabiya addinai sakamakon haka haƙƙi ne da ya rataya a wuyar duk mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka ya taimaka wajen taka burki ga azzalumai marasa ruhin ɗan adamtaka da suke ɗaukan matakan wuce gona da iri kan kudus Kudus wurin da dukkanin manyan addinai uku musulunci kiristanci da yahudanci suke girmamawa yana mai fayyace cewa duk mutumin da ya ki gabatar da nashi gudumawar domin hana wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan akasa ta hanyar yin shiru ko rashin wani yunkuri to lalle ya yi tarayya da zaluncin da ake tafkawa a kudus shugaba erdogan ya jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila gwamnati ce ta 'yan ta'adda da take ɗaukan matakan zalunci kan al'ummar musulmin Falastinu da suke kare wurare masu daraja da kasarsu da gidajensu da suka gada tsawon dubban shekaru a wannan wuri. Hakanan shugaban kasar Turkiya ya aike da sakon wasiƙa ga kasashen musulmi da a ciki yake fayyace cewar dole ne mu yi aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyar mu ta hanyar haɗa kai domin taka burki wa bakin zaluncin waɗannan 'yan mamaya lokaci ya yi da za mu kalubalance su tare da yin kira a tsakaninmu kuma dole ne akan dukkanin kasashen musulmi ɗaukan matsaya ɗaya daya da za ta dakatar da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan al'ummar falastinu saboda haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kaurin suna a fagen cin zarafin ɗan adam da take haƙƙoƙinsa da musgunawa abubuwan girmamawa don haka yin shiru kan matakan wuce gona da irin ta kan al'ummar falastinu yana matsayin ha'inci mai girma shugaban ƙasar turkiya ya ƙara da cewa duk mai goyon bayan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan masallacin haƙasa ko da a fakaice ne ta hanyar yin shiru ko nuna matsayin rashin ko in kula to lalle yana da hannu a ayyukan zaluncin da take tafkawa kan Kudus a ranar Juma'a da ta gabata ma rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ɗauki matakin farma masallata a cikin masallacin Aksa da yankin Sheikh Jarra da Babul Amud da ke Kudus lamarin da ya kai ga jikatan ɗari biyu da biyar wannan a rahotannin farko-farko kenan baya ga waɗanda suka ƙarasa samun raunuka kafin kawo ƙarshen tarzomar da ta kunno kai sakamakon wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Yau tsawon kwanaki kenan jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suna farma al'ummar Falasɗinu a yankuna daban-daban na birnin Kudus tare da tilastawa Falasɗinawa barin gidajensu domin rusawa da nufin gudanar da matsugunan Yahudawan Sahayoniya 'yan kaka gida duk da tofin alatsi ne da ƙasashen musulmi da na larabawa ke yi kan wannan bakar siyasar zalunci a nashi bangaren minista mai kula da harkokin kudus a hukumar cin kwaryakwarar falasɗinawa fadi alhadmi ya bayyana cewa abin da ke faruwa a kwaryar masallacin akasa da yankin hayu sheikh jarra yana tabbatar da shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ne na murkushe al'ummar falasino mazauna birnin kudus alhadmi ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da ɗaukan matakan murkushe fararen hula musamman ta hanyar ɗaukan matakan wuce gona da iri da nuna ƙarfi fiye da kima kan mata da ƙananan yara gami da tsofaffi sakamakon haka ya jaddada yin kira ga gwamnatocin ƙasashen duniya da su hanzarta ɗaukan matakan taka burki ga bakin zaluncin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kafin lokaci ya ƙure alhadimi ya jaddada cewa rashin nasarar bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da suke gabashin Kudus tsawon shekaru masu yawa shine babban abin da ya zaburar da ita kan ɗaukan wannan sabon matakin murkushe falasinawa da karfin tsiya. a nashi bangaren tsohon mataimakin ministan harkokin wajen kasar masar hussein haridi ya yi tsokaci kan abin da ke faruwa a masallacin aksa a wannan wata na ramadana da cewa ganin yadda falasinawa kimanin dubu casa'in suka halarci sallar dare a masallacin aksa hakan ya razana mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila don haka ta ɗauki matakin tarwatsa falasinawa daga masallacin kuma wannan taro na falasinawa babban sako ne ga duniya cewa za su ci gaba da gwagwarmaya har sai sun kai ga kafa 'yantacciyar kasar Falasɗinu mai cikakken 'yancin kai kuma gabashin birnin Kudus ne fadar mulkinta. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madalla banda aka saurari wannan shirin yanzu kuma sai shirin na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio ta Hiran da fatan kuna cikin na biya kuna da magana da Mustapha Rabiru da magaram Niger. Na farko dai muna murna ga wannan sallah Allah sa a yi ta lafiya Allah nuna muna ta baɗi lafiya mai ran Ubangiji daga Mustapha Rabiru da magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da mai magana Ibrahim Inkiya yayi rajo da ke nan jihar Kano a cikin Nigeria wato abinda nake son yi jan kunne da shi shine guda daya. yadda ya kasance wai a ce kasar mu ta rasa tsaro har ya zama cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban kasa su kai hari to kenan itilis kenan wata rana za a wayi gari kenan mu ma ba mu da garkuwa da za mu iya kare kanmu sai dai mu fito mu bakin kokarin mu kenan tunda babu mai iya kare mu sai hukuncin rabbani tunda waɗanda ma muka dafa nauyin mu akan su ma su kansu ga an kawo musu hari ba su ya kare kansu ba to gaskiyar magana ina jan kunne akan gwamnati ta kara dagewa ta kara zage dantse ta san haƙƙin ta da yake a kanta na talakawanta Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Kadura Diga ga dan Fulani daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna tofa albarkashin bakin mu akan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya to yau zan yi amfani da wannan dama mun yi kira ga can uwana musulmi ga shi mun zo ƙarshen watan Ramadan ya kamata mu yi wa kasar mu Najeriya addu'o addu'o'i musamman domin samun zaman lafiya kuma gashi ina kira ga mutane waɗanda suke yankunan da ake kai hare-hare ya kamata a bunkasa jami'an tsaro a daidai lokacin da ake gudanar da sallar idi domin kare rayukan mutane a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu najeriya da ma sassan duniya baki daya gode radio BOH Hausa mai magana Kadora Diga ga dan Fulani daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum BOH Hausa da fatan kuna lafiya. To za mu yi tsokaci ne akan halin da yan uwanmu Falasinawa suke ciki gaskiya muna Allah wade da su kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran kasashenmu na musulmi da suka da bakin su suka kyale suke kallon a halin da Falasinawa suke ciki kuma har yanzu babu wanda ya fito ya Allah wade. Amma sun ranar kungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama na amnesty human rights gaskiya mun gane su ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba ne ƙungiyoyin kare wasu ne ƙungiyoyin kare turawa ne yanzu haka da a ce isra'ila ce falastina suka samu eh, galaba a kanta to da ka ji ana suna cece ku ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashi hausa na biyu da hausa barkamu da warhaka mai magana da wali ando daga jamhuriyar niger ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da ziyaran da shugaban kasan chad yaka wato ɗan tsohon shugaban ƙasa mai rasuwa muhammad idris adebi fatan mu dai ya kasance ziyaran za ta zama wa mai amfani a ga kasashen namu guda biyu wanda muna fatan ta kawo fahimtar juna dangance da ta'addancin da ke faruwa tsakanin ƙasashen namu guda biyu da kuma ƙoƙarin da ita kasance da take yi na tallafa ma kasan mu wurin yakan yan ta'adda abin da muke so kada ya kasance shi shi ma karan farauta ne na kasashen yamma tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na rediyo BOH mai magana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. To muna kira ga manyan masu kuɗin mu da ma wanda Allah ya sa suka yi ƙarfin abin hannun su da a taimakawa na ƙasa da su domin kowa ya ji daɗin ta tsaye da tsallen nan cikin kwanciyar hankali da lumana ganin cewa idan wani yana da shi wani to ba shi da shi to a taimaka wa masu karamin karfi domin a gudu tare a tsira tare kuma muna fatan allah ya sa duka ibadar da muka yi a cikin wannan wata karɓaɓɓa ce muna fatan allah ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa a fita shi lahiya suna na hassan su da ta da magaram a jamhuriyar nijar. sashen wasu na boh da iran yau zan bayyana ra'ayina ne akan kan matsalar tsaron da najeriya take fuskanta wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a ce yan bindiga za su iya kutsa kai su kai farmaki ba da shugaban kasa kaga abin da yake nufi yanzu kowa ya dai ta kanshi su kansu manyan namu ba su da kariya bari a ce mu na kasa ya ko ba yi kenan allah wa ni'mal wakil muna fatan Allah ka mana kariya da kariyarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio iran radio mai albarka da farko farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Brezi ne na kulabar aizuki da take Agadas jamhuriyar Nijar da farko sai in ce ina taya 'yan Nijar baki daya da sauran musulmi inda aka samu ganin wata da wannan wata na Shawwal da fatan ibada da aka gabatar da karɓaɓɓa ce zan yi amfani da wannan dama isar da sabon barka da sallah ga 'yan uwa musulmi baki daya na duniya musamman na Nijar duka tun daga shugabanninmu zuwa 'yan ƙasa baki dai ina muku barka da sallah ba zan manta da mahaifan nawa ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. magana Aliyu Nasarawa min galaba na kuri ina muku fatan alkhairi kamar yadda na kai kaina. Barka da masu yin sallah wanda ku su yi jibi ubangiji Allah dukkan mu karɓi ibadan mu da wanda ya talatin da wanda ya talatin ba ɗaya dukkan ana kan sunna ana kan ibada ana kan kulla abin da muka roƙo Allah ka karɓi ibadan mu. Allah mu roƙonka lafiya da zama lafiya. Allah ka yaye wani ga baki ɗaya kama haɗin kai na magana shi ne Aliyu Nasarawa kunun galma mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta gana wa barakatuhu assalamu alaikum kuna magana da Muhammadu Gwauro Inwala mazaunin jamhuriyar Yamai a jamhuriyar Nijar shi ne muke magana mutane daga tunanin wai tura da su kawo wallahiya tura ta riba ta suke ci ana ta tunan arzikin mu a boye a daji ba wanda ke gane mu abin da ke faruwa jirage na sauka suna tashi a daji kowa yana kallo abin da ke faruwa shin yaushe su an kamar kashe kashen yaushe za su samu watan dama mutane su bar tunanin wai baturen zai kawo lahiya in ta zo wallahi arziki mai zamu na mun mun abin ke gudana mun sani assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar yau zan yi koke ne ga matsalar gari na na maɗatai ganin yadda damuna take karatawa gaskiya muna kira da gwamnatin mu ta jihar da magaram ta diba tausaya mana wajen gyara mana hanyar mu ta shiga cikin garin da magaram ganin cewa ga mu buga a cikin da magaran kusan a ce ma ya haɗe a ɗauke shi a maɗattai ya kai wata unguwa ya kamata a ce an gyara mu hanya mai shiga garin da mu ganin yadda muke shan wahala idan aka yi ruwan sama ko da daga cikin garin maɗattai ne aka zuba mu latiri ta kai bakin kwarta ta nan university to gaskiya za a samu ci gaba mai tariya kuma hanya ce mai kawo gudunmawa a harkar tattalin arziki jihar da magaram saboda dogon hanya ce mai shiga kwarai har da bargo tana shiga kenan ko ya kamata a ce a zo a gyara mana ita wanda za ta kawo ci gaba ko nan za a karba a hanyar insha Allah za a samu karuwa da dama daga ta hanyar meri kenan kuwa yana da kyau a gyara hanyar nan za a samu tattalin arziki kuma ko da wutar lantarki aka sauke mana cikin garin madatai hakikanin gaskiya za a samu ci gaba da dama na gode mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi na sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdul Kibiya daga daga unguwar karmari ta birnin da magaram na jamhuriyar nijar na shigo ne in kawo bayani abin da yake ki ma unguwata ta garin kadamari tuwo a kwarya wallahi wallahi unguwata ta garin kadamari da ke birnin da magaram muna cikin takurawa ta wahala ta matsalar ruwan sha gwamnati ya kamata ku duba ku nura ku gane unguwar karmari tana cikin matsalar ruwan sha tana cikin matsalar lakwal gashi babu asibiti sai an yi tafiya mai tsaho ake zuwa wajen asibiti don allah wanda suke da hannu akan wannan harkar su dubi wannan unguwar ta garin kadamari mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram jamhuriyar nijar to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jamuriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. shirinmu na gaba shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda ya yi dubi akan wasu daga cikin matsaloli da suka shafi tarbiyya ta iyali da kuma sauran batutuwa da suka shafi zamantakewa ta al'umma a yi saurari lafiya amsoshin tarbiyya rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro shirin mu na yau zai magana ne dangane da muhimmancin zakatul fitr ko zakan da kai kamar yadda wasu masu sauraronmu suke buƙatar sanin muhimmancinsa da farko zakar da kai ko zakatar fitr zakka ce wacce ake fitarwa a ƙarshen watan ramadan don ba wa marasa ƙarfi ko miskinai a ranar sallah a ranar sallah ƙarama don su ma su kasance cikin farin ciki tare da wa'anda Allah ta'ala ya wadatar da su a cikin musulmi da farko zakatul fitr ko zakan da kai wani bangare ne na ɗimbin tarbiyyar da musulmi suke samu a cikin wata mai alfarma na ramadan da farko shi azumin karan kansa yana tunatar da musulmi mai hali irin halin da talaka yake ciki saboda rashin samun abinci wanda hakan zai cusa masa tausayi cikin zuciyarsa ya fitar da arzikin da allah ya yi masa ko allah ya bashi ya ba wa'anda ba su da shi banda haka an kwadaitar da musulmi ciyarwa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan wato su yawaita ba da sadaka a cikin watan ga mabukata don samun lada ninkin ba ninkin a ranar kiyama sai kuma can daga ƙarshe a ƙarshen watan zamu ce an kwaɗaita kwaɗaitawa mai ƙarfi ga masu hali su ba da zakkan fidda kai a ƙarshen watan ramadan don marasa hali su yi bikin sallah karama cikin nutsuwa da walwala kamar yadda mawadata za su yi wannan duk ana samun shi ne albarkacin watan ramadan mai alfarma banda wannan zakan fidda kai ko zakan fitiri yana da matukar muhimmanci don wanda yake da halin bayarwa bai cika azuminsa ba kamar yadda wasu ruwa suke bayyanawa sai ya ba da zakan fidda kai ya ba wa wa'anda suka cancanci a ba su wannan zakar amma ga wanda ba su da hali kuma suna iya karban zakar daga wajen masu hali don su ma su wadatar da kansu akalla a cikin 'yan kwanakin sallan. zakan fita kai ana ba da shi ne ga mabukata waɗanda suka fi kusa da mai fitarwan wannan don sanin cewa hakan zai ƙara zumunci tsakanin makwabta da kuma dai musulmi gaba daya a wasu kasashen da suke da wadata sukan tara zakka a masallaci ko kuma wajen wasu amintattun mutane wanda za su iya zakulo mabukata su ba su wanda suka fi cancantar karbanta don mika musu zakkar sannan idan har wasu mutane a wata ƙasa ko a wani gari suna ganin babu wanda ya cancanci karɓar zakkan da kai a cikinsu suna iya kai shi wani gari ko wata ƙasa wacce ake samun wa'anda suka cancanci karɓanta sannan zakkan da kai ba dole ne ya kasance daga cikin kayakin abinci da ake ci ba tana iya zama kudade ne duk da cewa ana kwatanta abin da za a fitar da shi na kudaden da kayakin abincin da mutanen wurin suka fi ci in shinkafa ne ko masara ko dawa da sauransu kimanin kilogram uku a ra'ayin wasu malamai kan kowane mutum wanda mai gida yake ɗaukar nauyinsa ko kuma wanda mutum mai azumi yake kula da shi banda haka idan masu hali sun fidda zakka fiye da yadda aka kwadaitar yana da kyau don zai ƙara wadatar da musulmi marasa karfi a cikin al'umma da fata allah ta'ala ya karbi ayyukanmu da kuma addu'o'inmu da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan ya kuma ninninka mana aladanmu a cikin wannan watan kuma allah ya sa muna daga cikin wanda aka kubutar daga wutan jahannama a cikin wata mai alfarma na ramadan da fatan masu sauraro sun amfana da wannan shirin masu sauraro a nan kuma za mu da sa'a a cikin mu na yau sai kuma ta fitowa idan alakai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma sai shirinmu na karshe wanda da shi ne za zamu garkare baki daya wato shirin nan na afirka a yau wanda ya kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka da yin bita a kan su da kuma jin mahankar masana ko waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye da fatan za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na Afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka to shakka babu batun idin karamar sallah da aka gudanar a wasu kasashen musulmi na daya daga cikin batun da dau hankali a don haka za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka gudanar da karamar sallah da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To a jamhuriyar Nijar a wannan larabar ce aka gudanar da idin karamar sallah bayan hango shirin watan Sharwal da yammacin ranar Talata wanda yake nufin an kawo karshen watan Ramadana. Ko baya ga a jamhuriyar Nijar da akwai kasashen da suka hada da Mali, Burkina Faso, Senegal da kuma Ivory Coast da suka gudanar da tasu sallar a ranar Laraba. yayin da sauran kasashen musulmi da suka hada da tarayyar najeriya da kuma saudiya za su gudanar da tasu sallar a ranar alhamis to akan haka ne za mu leƙa jamhuriyar ta nijar domin jin yadda aka gudanar da bukukuwan karamar sallar da ma fatan da jama'ar kasar suke da shi a game da hakan kuma zan fara yada zango a jihar da magaram zandar da bayan kammala idin karamar sallah mai martaba sarkin da magaram alhaji abubakar umaru sanda ya taya al'ummar musulmi murna a game da karamar sallar to Allah ya amshi ibadunmu duka da muka yi Allah ya mana maganin abin da muke jin tsoro Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali jama'a kamar yadda aka saba ake yi a ci gaba da addu'an nan da ake yi ta zaman lafiya a nemi zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ka mana shi muna yi wa duka jama'a barka da sallah muna fatan Allah ya maimaita mu cikin lafiya da alheri Allah ya kashe mu wutar fitina Allah ya kare wanda suke kare jama'a ya ba mu zaman lafiya ya biya bukatunmu da lafiya da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to har ila dai a jihar ta zandar wakilinmu musa malam sule ya ji mana fatan wasu daga cikin jama'ar a garin na zandar ga kuma abin da suke cewa alhamdulillah musulmi sun fito iri kuma allah ubangiji ya taimaki ƙasar wannan tamu duk wasu abubuwa da suke shigowa na marasa daɗi allah ubangiji ya kare mu daga ciki ina ma yan uwa al'umma musulmi barka da sallar wannan ta abin da ya shafi azumi da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ayyukan mu da fatan dukkan abubuwan da muka yi na ibada allah ya amsa mana hawan idi masha allah mun yi shi cikin farin ciki ko mun yi shi cikin murna Ayin sallah lafiya azumi ya zo mun ibada ko muna roƙon Allah Allah ya amsa ibadan mu Allah ya amsa ibadan mu jama'a ta hudo cikin wani jiri kowa kalkalle yana cikin murna a hawan idi alhamdulillah idi ya cika wallahi masha Allah Allah nuna mana barin badada alhamdulillah azumi ya tai daidai Allah biya mana bukatun mu na alkhairi ina ma yan uwa musulmi na da magaram da kewaye barka da sallah Allah maimaita mana kuma Allah karfi ibadun mu Allah alhamdulillah wannan idin dai Allah nuna mana baɗi inda rai. Allah karba mana abinda muka yi ana alheri Allah karba mana wanda muka yi na shari'a Allah ya yi mana. Alhamdulillah. Allah wa da sallah Allah karɓa mana da azumin wata Ramadan. Muna murna da farin ciki da Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan rana mai albarka. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya karɓi ayyukan Allah sa manya a sa. Alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah kuma duk abin da eh, muke so na rayuwa mun samu daidai wa daidai kuma zancen idi da kake wallahi an dan kwan biyu kuma in ce shekaru da dama ban gama idi da ya jika da mutane tabarkalla kamar na yau barkan mu dai mun gode wa Allah da ya kamu wannan ranar barkan mu da sallah ina kowa godiya da barkan mu da sallah ina ma kowa barka da sallah ina tantita da kowa barka da sallah wasu daga cikin al'ummar jihar zandar kenan a hira da wakilinmu musa malam sule to yanzu bari mu je jihar maradi inda can din ma aka gudanar da bukukuwan na karamar sallah da farko kuma ga jawabin da gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya yi wa jama'a bayan kammala idin sallah ina yi ma jama'a duka jihar maradi barka da shan muna yi ma eh, jama'an niger duka gaba daya barka da shan barka da allah ya guda muna karshen watan azumi lahiya muna fatan eh, allah ya ba mu ladar da cikin ibadar da muka yi bayan wannan ina so in tabbatar ma jama'ar jihar mara'i cewa matsaloli na tsaro da muke fuskanta eh, matakai gwamnati tana nan tana ɗaukar su yau kuwa ya ji addu'o'in da limamai suka yi a masallatai bisa ga zancen tsaro zancen zaman lahiya zancen kwanci hankali to ina so jama'a su sani da mu da jami'an tsaronmu har da makwabtanmu ma duka ana na ana ta ɗaukan matakai insha Allah saboda shawo kan wannan matsala. To a ɗaya ɓangaren kuma wakilin mu a jihar ta Maraɗi Abdulhadi Musa ya ji mana ra'ayin wasu daga cikin jama'ar ta Maraɗi ga kuma fatan su da kuma abin da suke cewa game da yadda bukukuwan sallar suka gudana da ma'azumin azumin na watan Ramadana. malami salamu alaikum kana da gaske al'ummar jamhuriyar nijar ga yau ranar irin sallah karama wannan farin ciki ke gare ku malami to alhamdulillahi mun gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana ta rana idin karamar sallah an gudanar da ibadar azumi kuma an yi sallah lami lafiya kowa yana cikin farin ciki alhamdulillahi ba abin da zamu ce sai godiya da Allah yaya sallah ta gudana bana an yi ta cikin halin wadata eh to sallah dai ta gudana lami lafiya amma dai halin wadata kuma sai a hankali saboda yanayin rayuwa zamani komai ya canza duniya harkoki sun rage jama'a babu kuɗi ga hannunsu sallar babu hada-hada kamar dai ta koyaushe amma dai kowa yana lafiya kuma muna zaune lafiya cikin farin ciki. Me fatan ku akan azumin Ramadana da al'umma musulmi suka yi bana? To fatan mu guda ne. Allah ya karba mana ibadun da muka yi kuskuren da muka ciki kuma Allah ya fe mana Allah ya nuna mana kuma na baɗi. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya lafiya ya ba mu zaman lafiya da ci gaba mai wadata duniya gabaki daya kuna daga cikin al'umman maradi ga ya an gabatar da sallah karama ya sallar ta gudana bana malama to sallah mu dai alhamdulillah za mu ciya alhamdulillah ubangiji Allah sa mun yi asa'a Allah kuma ubangiji ya sa ibadun da muka yi duka karbabbi ne nam nam ya bana an yi sallar cikin dan hali haka na biyan bukatu gaskiya alhamdulillah alhamdulillah ba laihi an samu an ɗaya kayan sallah ga yare da kuma abinci na alhamdulillah an gode Allah mun gode mu Allah ba kwami sai gode Allah yaya aka gudanar da sallar misali bangaren abubuwan bukatu mun san mutane sun ɗan fama da rashi na kuɗi kuwa domin yin bukatu ai rashi na duniya ne ba na Nijar ne ita kaɗai ba na duk duniya ne mu yi haƙuri mu ci gaba da addu'a Allah dai ya kawo muna alkhairi Allah ya sa wannan sabuwar gwamnati ta kawo alkhairi a kasar nan wannan mutane da ke yi muna fitinu a kasar nan gefe gefen kasar nan suna ci muna kanzo gefe gefen kasar nan fitinun su Allah mahalicin mu ya zuba musu ruwa shine babban addu'a mu wanda shi ba mu rauta. wani kira dai muna kira dai gwamnati ta kula Allah ya tsare muna kasar nan al'umma sun yi azumin Ramadana mine ne fatan ku akan azumin da al'umma suke wajen Allah subhanahu wataala Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadan mu Allah Allah ya karbi ibadan mu shine dai babban addu'a mu Allah ya karbi ibadan mu ana cewa bana an yi azumi cikin wahala yaya alhaji mutane suna kiran wahala ne idan suka je wasu kasashe suka ga irin halin da mutane suke ciki sai su zauna su gode ma Allah su tabbatar da cewar jar cikin jin daɗi muke ganin cewa an yi zahi cikin azumi duka dai alhamdulillah ba komi sai gode Allah zahin ba gashi mun kare shi lahiya ba da wa ko goga al'umma musulmi Allah ya zama da mu lahiya mutane mu koma wajen Allah ya sabke muna da damana mu da arzuka da kasuwanci mu komi Allah shi walwanta mu mu koma ga Allah shine kurin namu wasu daga cikin jama'ar birnin maradi kenan a hirarsu da wakilinmu abdullahi musa to muna godiya to yanzu kuma bari mu je jihar agadis da ke arewacin kasar inda can din kuma jama'ar birnin ne ke bayyana nasu ra'ayin da kuma fata game da yadda suka gudanar da idin na karamar sallah Muhammad Abubakar mazauni jihar Agadas eh to ka san duka wanga lokaci ya zo babbar fatar ake ce fata alheri muna fata ubangiji Allah ya karbi ibadan mu Allah sa an yi daidai kuma Allah gafarta mana na farko na biyu kuma babbar fatar da muke ita ce muna fata ubangiji Allah ka kwanci hankali a cikin kasar mu Allah shin arziki sabo wanda yake za a zama mai amfani a dukkan kowa dukkan mutane 'yan kasa wanda ke za su samu Allah taimake su kuma ubangiji Allah sa eh, gwamnati zama to gwamnati wadda yake mai adalci mai dibin kukan talakawa ta san menene ba ta talaka wadda kuma za ta yi don talaka ji daɗi ba wadda za ta yi ba don talaka ya to yana kuka shi ne cikin dai mai mayan fatan mu wanda muke so saboda idan ƙasa ta samu kwanci hankali talaka ya samu abin da yake so ne da gobe yana jin daɗi to bukata ta biya kuma sai mu ce gudu ya cika Allah ubangiji ya maimaita mana budurwa haka da fatan kuma muna neman gafara ga dukkan al'umma kasa kuma su yi addu'a bisa ƙasa Allah ka mata kwanci hankali da buɗin sabon arziki. To kai malamin sunanka. To assalamu alaikum ni sunana Ali Illo wanda ta yi sani da zike a nan jihar Agadas. Lalle sallah nan jihar Agadas mun yi ta lami lahiya an kare idi kuma lami lahiya Allah ubangiji muka roƙo ya ƙara haɗa mu duka 'yan ƙasa So zan kai guda wanga tashin hankali ubangiji Allah ya ƙara kauda mana shi da cikin ƙasar mu ubangiji Allah ya ƙara haɗa 'yan ƙasar mu. wallahi mu sallah lahiya Allah nuna mana mu ibada lafiya kuma Allah karbi ibadodin mu yanzu ga yau safiya ta wayo kuma mun tashi mu yi sallah lafiya kuma gaskiya filin idi wanga nan garin agaras babba wanga wanda gwamna da sauran mayya suke idi gaskiya ni yau na ga al'amarin da ban taba ganin shi ba saboda idi ya cika yadda ya kamata mutane su yi safu sosai yadda ya kamata wallahi Allah dai maimaita mana mu yi sallah lafiya wallahi mun ji daɗi muna murna da rana har ta sabuwar shekara ma ba wa gaba muna cikin murna kuma muna ƙara jin daɗi muna godiya mun kwan talatin muna rike da baki kuma yau allah ya kawo mu ƙarshen azumi mun yi godiya muna shan ruwa muna cin tuwo muna komi muna jin daɗi allah ya sallah alhamdulillah allah ya karɓa kuma allah maimaita mana tabbaduwar hakan muna da rai muna ma yan uwa musulmi duka fatan alheri da rana eh wanda ya sallah da wanda bai yi ba duk muna mai fatan alheri ubangiji allah karbi ibadan mu mm, allah ya kama mana jama'a mutane na annabi barka da sallah an sha ruwa lahiya da dama ko to alhamdulillah mun kai mu Allah godiya da muka ga lokaci ya kama har mun kai wal haka muna fata ga addu'a da musulmi duka Allah ba su rahuma ta ubangiji mu ma da muka yi saura kuma Allah cika mu da imani da rabon gaskiya da zuciyar musulunci a rakka wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun ma Allah godiya da ya gwada mana wannan sahiya ta idin azumi na ramadan wallahi mun gode ma Allah kuma muna fata allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu duka kuma ya bamu wannan lada daga cikin wannan wata kuma ubangiji allah ya gwada mana na baɗi muna cikin masu rai kuma muna fata allah ya ba ƙasar mu zama lafiya mu duka muna musu fata alkhairi To da haka ne kuma kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman ma wakilanmu a jihohin Maraɗi, Zandar da kuma Agadez da suka taimaka da waɗannan hirarkin da aka ji. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a yi bukukuwan karamar sallah cikin ƙoshin lafiya. to don ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma kafin yawan kwana da ku da yake muna da sauran 'yan dagigogi kaɗan za mu sake ta so muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara akasarin kasashen musulmi na duniya suna gudanar da bukukuwan idan karamar sallah a yau kasashen musulmi da dama sun sanar da yau alhamis a matsayin ranar idin karamar sallah bayan kammala azumin watan ramadana mai alfarma da gasken manyan kasashen musulmi waɗanda suke gudanar da sallar idi a yau kuwa akwai kasashen saudiya iran masar da dai sauransu kamar kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da suka hada da najeriya tanzania afirka ta kudu da makamantansu suka sanar da yau din a matsayin ranar idin karamar sallah musulmi da dama ne dai da suke zaune a kasashen turai suka sanar da yau a matsayin ranar idin karamar sallah a kasashen da suke da hakan ya hada da kasashen amurka burtaniya faransa austria jamus kanada da dai sauransu a wasu kasashen za a gudanar da sallar idi bisa kiyaye ka'idoji na kiwon lafiya domin kaucewa yaduwar cutar corona yayin da kuma a wasu kasashen an sanar da cewa ba za a gudanar da sallolin idi a masallatai ba kamar yadda kuma ba za a gudanar da taruka na shagulgulan sallah kamar yadda aka saba ba ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif yana gudanar da wata ziyara aiki a kasar syria a jiya ne minista harkokin wajen kasar ta iran ya fara ziyara a birnin damascus fadar mulkin kasar syria domin gudanar da ziyara aiki inda yake ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar bayan isar sabinin damascus a yammacin jiya laraba minista harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya gana da takwaransa na kasar syria faisal mikitad bayanan kuma ya isa fadar shugaba bashar al-assad inda suka gudanar da tattaunawa ta musamman zarif da asad sun tattauna batutuwa waɗanda suka shafi alaƙa tsakanin iran da syria da kuma hanyoyin da za a bi wajen ƙara bunƙasa wannan alaƙa a dukkanin ɓangarori musamman ma abin da ya shafi harkoki na tattalin arziki kasuwanci da kuma bunƙasa masana'antu baya ga haka kuma sun tattauna halin da ake ciki a ƙasar ta syria a ɓangaren yaƙi da ta'addanci da kuma nasarorin da aka samu wajen karya lagon 'yan ta'adda a ƙasar duk wani irin tarnakin da kasashen amurka da turkiya da isra'ila suke kawowa akan hakan a nasa bangaren minista harkokin wajen ƙasar syria faisal bikidad ya bayyana cewa ziyarar ta zarif tana da matukar muhimmanci domin kuwa ta zo ne a daidai lokacin da yankin yake fuskantar matsaloli masu tarin yawa musamman ma matsalolin tsaro da isra'ila take haifarwa a yankin da kuma kisan kyashin da take yi akan al'ummar falastinu wanda akwai bukatar ƙasashen duniya masu 'yancin siyasa su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkarar wannan lamari to da wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana da dar Allah amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su tun daga farkon shirin namu har zuwa karshen sa ni da jagoranci gamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya